Washington, la capitale américaine, je vous This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau talata ɗaya ga watan Oktoba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da masu sharhi kan lamuran yau da kullum ke cewa game da jawabin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya yi yau na zagayowar ranar samun 'yancin Najeriya shekaru 64 da suka wuce. shi wannan jawabin na shugaban babu wasu kalmomi da ya yi ko wasu jimloli wanda za su da hankalin yan Najeriya duk wani jawabi da zai yi idan ba wani jawabi da ya yi ba wanda ya yi da sakon cewa mun sai zai sauka abinci zai wadata a tsadar rayuwa za ta sauko to babu wani abin da zai zama a na cikin da shi. Muhammad Juma Katsina babban edita a jaridar Katsina Times kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Shin me za ku ce game da cikar Najeriya shekaru 64 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka? Abinda za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan an jima idan muka buɗe layukan wayar mu Lambar da za a kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar sannan za mu kawo muku shirin allah ɗaya gari bambam wanda ya tattauna a kan tasirin 'yan najeriya ga ci gaban kasashen duniya yayin da aka yi bikin zagayowar samun 'yancin kan najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Iran ta kaddamar da wani gawurtaccen harin makami mai linzami kan Isra'ila a wani al'amari da ke zama daɗa faskara da wannan rikici ke yi wanda aka kwashe shekara guda ana yi tsakanin Isra'ila da ƙungiyoyi masu ra'ayin jamhuriyar ta Iran a yankin. rundunar sojin isra'ila ta ce iran ta fara kai harin makami mai linzamin ne da misalin karfe bakwai da rabi agogon yankin a yau talata sannan ta ci gaba da kaiwa na tsawon minti talatin ta ce iran ta cilo makamai masu linzami kimanin da tamanin a wannan haran gidan talabijin na gwamnatin iran irna ya saka wani faifan bidiyo a telegram dinsa mai nuna yadda harin makami mai linzamin ya auku ya kuma wallafa wani bayani mai cewa shahararriyar bataliyar dakaru ta dogarawan juyin juyi halin iran ta kai hari kan hukumar leƙen asirin isra'ila a matsayin ramuwar gayya saboda kisan shugaban falasinawa ismail Hani a birnin tehran da kuma kisan wasu manyan kwamandojin kungiyar hezbollah da ke labanan da ma na iran isra'ila ta kashe shugaban hezbollah hassan nasarallah ne a wani harin da ta kai a hedkwatar kungiyar da ke kudancin beirut ranar juma'ar da ta gabata Birgediya janar abbas nefrushan na iran shi ma ya mutu a harin isra'ila dai ta ƙi amsawa ko ƙaryata cewa ita ta kashe haniye jami'ai a ukraine sun faɗi yau talata cewa wani hari da rasha ta kai ya rutsa da wata kasuwa a birnin carson da ke kudancin kasar ya kashe mutane a kalla biyar baya ga wasu uku da suka raunata rundunar sojin ukraine ta faɗi yau talata cewa ta kakkaɓo 29 daga cikin jirage marasa matuƙa 32 da rasha ta yi amfani da su a harin da ta kai da dare kan wurare da dama a ƙasar an cafko jirage marasa matuƙan ne a sararin saman yankunan kahasi proska Carson, Kirofsrod, Mykolov, Paltonov da Sumi a cewar sojojin saman Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗi cewa ta kakaɓo wani jirgi mara matuƙi na Ukraine a sararin saman yankin Belgorod da safiyar yau Talata. bayan da ta kakaɓo wasu guda takwas da dare a sararin saman yankin. an kama wata 'yar china a birnin leipzig na kasar jamus kan zargin aikata leƙen asiri ma wata kasar waje da kuma tura bayanai game da makaman yaƙi da ake kaiwa waje a cewar babban mai gabatar da ƙara a wani bayani na yau dinnan talata ana zargin wannan mace wacce aka bayyana da yaƙi x kawai da tura bayanan da ke samu wato take samu yayin da take aiki ma wani kamfanin zirga-zirga a tashar jirgin saman leipzig ma wato ma wani jami'in leƙen asarin china wanda shi ma ke fuskantar shari'a ta daban a cewar bayanin ɗan china na biyu da ake zargi mai suna jenji ya yi aiki ne a matsayin wani hadimin maximilian crack wanda mamba ne a majalisar dokokin turai na rajin yada ra'ayin riƙau a jamus to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar sa ido ta ƙasa a madadin najeriya ta faɗi wato a wani rahoto mai cewa shi wato cikin shekaru goma ƙasar na asarar gangunan ɗanyen mai kusan miliyan ɗaya kulle yomin sakamakon dalilai uku da suka hada da matsalar ƙididdigar lissafin gangunan da take jigila kulle yomin ga wakilinmu a yankin naja delta lamidu abakar wanda ya tuntubi wasu masu ruwa da tsaki da ƙarin bayani da haka kuma ya sa na tuntuɓi wani masanin harkokin mai na duniya malam ya'u babura wanda kuma ya kalli wannan rahoto ya ce kowa ma yanzu ya sani cewar ana yawan satar gurɓataccen mai shekara da shekaru ana haka tun zamanin man obasanjo ko Nuhu Ribado National Security Advisor shi ma kansa ya fito da wannan ita kanta NNPC ta sha faɗa cewa ga abubuwan da ta yi muna gani ana nuna mana ga yadda bututun mai yadda ake zuwa ana fasa shi ana sata ƙananan farayin kenan manya-manyan bala'iku ai su rijiyoyi ma suke da shi kawai. Har zuwa yanzu dai ba a san adadin danyen man da kasar da ke ɗiba ba a yankin na Niger Delta a kowace safiyar Allah. Wani da ke satar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta ya yi ƙarin bayanin yadda hada-hadar satar ɗanyen mai take a yankin. Baya yiwuwa mutum kawai ya tashi shi kaɗai ya ɗauki kayan aiki ya je aiki. Hmm. ya dan samu mutum daya biyu a cikin ma'aikata ko na kamfani ko na tsaro wanda dai zai dan samu wasu abubuwa ka wanda koda wani abu ne za a hankarar da shi in time yadda su ma suke tracing da suke aiki haka mu ma muna tracing da suke aiki mu je mu ma mu samu kaso hmm. ba abun fasawa to a gaida lamido da wannan rahoton Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya yi jawabin cika shekaru 64 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka ɗazu da safe inda ya bayyana nasarorin da ya samu ta fannin da komadar tattalin arziki da karya lagwan mayakan Boko Haram da 'yan ta'adda masu tada kayar baya a yankin arewa maso yammacin Najeriya inda aka kashe shugabannin 'yan bindigar sama da uku tare da kubutar da ɗaruruwan mutanen da aka yi garkuwa da su. Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum sun tofa albarkacin bakinsa game da jawabin shugaban kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin muryar amurka umar faruk musa ya aiko mana ga dukkan alamu jawabin na shugaba bola ahmed tinubu ya bar baya da kura domin waɗansu 'yan najeriya da dama suna ganin cewa duk da hujjoji da bayanai da ya kafa akan irin halin da ya karbi najeriya da irin gyaran da yake mata domin ta ɗore kada ta rikice da kuma biyan basussukan da ya gada daga gwamnatin shugaba muhammadu buhari da irin turgiya da tattalin arzikin najeriya ke ci gaba da fuskanta wasu 'yan kasar suna ganin cewa akwai bukatar ya duba domin ya share hawayensu akan tsadar rayuwa dr ahmed sajo mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a najeriya ko ya min tsokaci dangane da abin da ya fahimta ga jawabin na shugaba bola ahmed tinubu eh ni ina gani dai shugaban kasa bola ahmed tinubu ya fuskanci al'amuran nan yadda ya kamata yadda ya dace a fuskanci na farko dai ya yarda cewa akwai wahalhalu da ake fama da su kuma ya amince cewa wayannan wahalhalun sun faru ne a dalilin ɗauka wasu matakai da ya yi wata idan da ba a dauki wayannan matakan ba da kasan ma ka tokan da ta durkushe ah, za ka iya sani ya ce ah, lokacin da ya hau mulki ta za samu ana biyan suka wajen kashi casa'in da bakwai bisa ɗari na adadin kuɗin da ake samu to ya yi kokari ya kokari a bisa wayannan matakan da ya ɗauka yanzu abin ya zama na kashi sittin da takwas ah, bisa ɗari to kowa dai ya sani cewa ba yadda za a yi a gudanar da harkar mulki da kashi uku bisa ɗari na adadin abin da ake samu ya kuma faɗi cewa lallai a lokacin da ya ɗau mulkin nan ya zo ya samu tattalin arziki kuma ta karkace ya sayar cewa akwai baka waɗanda yake biya kamar na wajen eh, biliyan bakwai na dalan amerika wadda an ajiye ba biya ba akwai triliyan talatin na naira wadda ake kira waste and means wato babban suka cikin gida ita ya fi biya wa'annan duka kuma adadin kuɗi da zai samu a waje shine eh, biliyan talatin da na dala amma yanzu ya maida shi eh, talatin da bakwai to ya faɗi wayan abubuwa ne saboda a fahimci cewa ba wai ya ɗauki matakan nan don ya gallaza wa al'umma hukuma ba sai dai don karkata ta rukushe a zo a rasa ma kasar gaba daya akwai hanyoyi da ya ɗauka na tabbatar da cewa tsadar rayuwa wadda sufuri ya sa ake wannan tsadar rayuwar an riga an kawo motocin na masu aiki da iskan gas yadda shi babban sakatare na gwamnati ya faɗa ne an kawo sama da dubu biyu amma an bada sittin da hudu ga ƙungiyoyin da goda na matasa da ɗalibai don a sani cewa najeriya ta kai shekara 64 domin bi an fara da 64. dr ahmad sajo kenan muhammad danjuma katsina babban edita ne a jaridar nan ta katsina times shina ganin cewa lallai shugaba wala ahmed tinubu bai share kukan da 'yan najeriya ke da a zuciyarsu ba. a gaskiya shi ne wannan jawabin na shugaban kasa babu kalmomi musamman yau ya jawabin nan a jejjiyar nan sai da dole ta tashi daga ita wanda ya zama cewa idan dole ta tashi ka kone da kasa cewa komai zai tashi babban sanar da yan najeriya suke fuskanta ne. tsadar man fetur wanda ya kawo hawa farashi da tafiye-tafiye da zirga-zirga duk wani jawabi da zai yi idan ba wani jawabi zai yi ba wanda ya isar da sakon cewa man fetur zai sauka abinci zai wadata a tsadar rayuwa za ta sauko to babu wani abin da zai zama cewa najeriya za ta yi barna da shi har yanzu babu wani matakai da gwamnati ta dauka na kawo daidaito musamman ga abin da shafi al'amarin farashi na abinci da ba da rayuwa muna da nuna kara bi ba kamar yadda wasu kasashe da mana cewa kan fa'idan da duk irin abubuwan da ya Muhammad Danjuma Katsina kenan a tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu dai hankali ya koma ga irin matakan da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu za ta dauka dangane da korafe-korafen da 'yan Najeriya ke yi na rashin gamsuwa a cikin jawabin da ya gabatar wa kasar. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Umar Faruk Musa shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wani gari wani gari wani garin da ake kurba manya na zalla. Wani gari kai gabas da nisa ba wani gari bai canja a suna ba wani gari bai kai arewa hali madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari banban. Sun tashi wasu cin ta duk ayyukan sosai illuwin ka kyauta a wani gari A ranar ɗaya ga watan Oktobar shekarar 1960, Najeriya ta sami 'yancin kai daga hannun tura mulkin mallaka na ƙasar Birtaniya. Daga cikin ci gaban da ƙasar ta samu a cewar masana, an samu mulkin demokradiyya da ya zarta shekaru 20. Sai dai duk da haka akwai tarin ƙalubale da ƙasar ta fuskanta a waɗannan shekaru. wanda ya jefa al'umma cikin hali na matsiya yanzu sai dai a yayin da kasar ke ci gaba da fuskantar matsalolin 'yan najeriya da ke rayuwa a kasashen waje suna ci gaba da jan zaransu a fannoni daban-daban a faɗin duniya sunana umma aliyu musa ina koyar da hausa a jami'ar hamburg a kasar jamus sunana dr yaya abubakar yabo kuma mazauni a jihar bavaria da ke kasar jamus ina bincike ne wato research game da cutar sankara ta kwakwalwa sunana dr hadiza kere abdulrahman senior lecturer ce yana koyarwa a university ne a nan a uk wani garin da ake To a biyo mu don jin cikakken shirin da ya yi waiwaye kan irin tasirin da 'yan Najeriya ke yi a sassan duniya tare da ni Ramatu Garba Baba. To albarkacin ranar samun 'yancin kan na zagaya sassan turai domin jin ra'ayin jama'a game da kasar da ake wa kirari da giwar Afirka. We like your vibes, we like your vibes, we like your, your music. Mr. JD mazaunin Paris ne ya bayyana cewa a matsayinsa na ɗan Afirka ta kudu yana alfahari sosai da attajirin Najeriya nan Aliko Dangote. Hakan nan ya jaddada cewa mawakan Najeriya na nishadantar da al'umma kusan ko'ina a faɗin duniya. Right now I can say Miriam Bajamishi ya ce, da ta ce abincin Najeriya kamar tuwo tare da sauƙin rayuwarsu na birge ta ta ce kullum za ka ga ɗan Najeriya yana cikin farin ciki ga barkwanci. From the stunning coastal beaches in Lagos to the ancient Nok terracotta sculptures, Nigeria offers a variety of attractions. The fuel of nature.

akwai 'yan najeriya da dama da suka ce suna cike da fatan ganin ranar da abubuwa za su daidaita a ƙasarsu watakila su samu damar komawa don ba da tasu gudunmawar da dama sun ce zama a ƙasashen waje yana tattare da ƙalubale. my and uh, challenges of living in ya ce babban kalubalen da baƙo ke fuskanta a ƙasa kamar jamus shine koyan harshe wanda ya zama dole ka iya shi kafin ka samu duk wani aiki na ci gaba baya ga haka ga kewa nan babu wanda ya damu da kai dole ne sai mutum ya yi da gaske idan ba haka ba sai ya kamu da ciwon damuwa amma da yake ci rani muka zo dole ne wata rana za mu koma kasar mu najeriya don muna alfahari da ita My name is Afaf and I'm a so when I Germany, I thought Tace da farko na ɗauka kawai daga ka zo turai karatu ko aiki shi kenan ba ka da wata matsala. Amma na ci karo da ƙalubale daban-daban, musamman idan aka yi la'akari da irin kallon da ake wa ɗan Najeriya. Nan ne na ƙudiri aniyar cika burina, kuma da yardar Allah da zarar na kammala karatuna. Na samu ƙwarewar da nake so, zan koma Najeriya don bayar da gudunmawata. Ina alfahari da ƙasa ta Najeriya. I believe in Nigeria and I feel it's going to be a better place. Sunana Dr. Sahal Muhammad Rabiu ina zama ne nan a ƙasar France. Alal hakika samun karatu a wurare kamar irin ƙasar waje kama ga misali france mu 'yan najeriya muna samun matsaloli na yare ko ko a ce ma ko germany ne su ma muna samun matsaloli da su na yare a digiri na farko digiri na biyu kuma a shi ma akan dan samu irin wannan matsalolin na yare wanda mu turanci muke najeriya za ka samu su kuma misali germany dutch suke yi france kuma kaga french suke yi muna bawa 'yan bayan mu shawari cewa yaran nan yana da muhimmanci sosai baka iya ta fito yana da kyau ka koyi wannan yaran allah ya taimaka ina kira ne ni dan uwa nake ku ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanga kasa ce ta ku yan uwa na kasar mu zamu mu shi kada mu kasar mu zuciya gaskiya akwai abubuwa da yawa da zan ce ina alfahari yadda duniya take kallon kasar mu yadda take kallon mu 'yan najeriya yadda muke da basira ta fannin neman ilimi sana'a da yadda muke hulɗa da mutane ya bambanta da mutane a faɗin duniya ba inda za ka je kai a matsayinka kai ɗan najeriya da baka dawo daban ba da kana da wani abu da ake kiran shi ficicce daban da na mutane. ala ne ke roko ya kare mana kasar mu wani ubangiji tabaraka ala ya hada ta duk wani alkhairi sannan kuma ya kare ta duk wani sharri wanda suke son tarwatsa mana kasa da ja mana fitina a kasashen mu wani ubangiji tabaraka ala ya mana maganin su Allah tabaraka ala kare ba su ikon cika burin su to an kai da abdurrahman Sani Yakubu shugaban sashen Hausa na haramin Makka da ke kasar Saudiya. Da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari banban A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Alhamdulillah a gaida Ramatu Garba Baba. To yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layin wayar mu mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Shin me za ku ce a kan cikar Najeriya shekaru 64 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka sai a kira a bayyana ra'ayi. Mun samu kira na farko daga wa alaikum salamu daga da wa muke magana? Jihar Jiga. Rabi'u Saura daga jihar Jiga. To muna jan kamalan Rabi'u. Alhamdulillahi game da wannan maudu'in da kuka sa na cikin Najeriya shekara 64 ko? Eh. Hello? Hello muna jan ka. Alhamdulillahi abin da za mu ce ga ainihin wannan shekaru 64 da ya ainihin Najeriya ta kai a wannan a yau din nan. A gaskiya fi sibilillahi cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin abin da ya dace ne ci gaban najeriya hmm. in dai za a har za a ce hanci da hanci to ina ga layin malam rabu'u taura daga jigawa ya goce yanzu za mu je nasarawa Assalamu alaikum da wa muke magana daga Nasarawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu. Eh, kuna magana da babawo ne mai agogo na cikin garin gidata to muna jan ka babawo mai agogo alhamdulillah wannan demokaradiyya shekara eh, tamanin eh, eh, da uku wato al'amarin nan sai dai mu kara addu'a saboda yanayin da talaka ya sami kanshi a cikin ƙasar nan a yanzu mm. ba wani zama ya kamata a ce a yanzu ya kamata a ce muna yin juyayi ne kamar yadda eh, a yi ma mutuwa haka ya zauna a gida yana karban gaisuwa. Me yasa ka ce haka? Gaskiya tsakani da Allah mm. halin da talaka ya sami kanshi a ciki a yau abun ya wuce tunani ya ma wuce ma misali. To Malam Babawo mai agogo kenan mun gode da ra'ayinka yanzu kuma zamu je Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum da wa muke magana daga Kaduna. To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. To muna jan Ibrahim Allah Ramma. To gaskiya maganin cika Najeriya shekara 64 shekara 64 ko ba kwana 64 ba ne. Haka. Ya kamata a ce wannan kasa ga ci gabanta ya fi haka saboda irin dimbin arzikin da Allah ya ma wannan kasa ba ma sa iya kididdiguwa ga man fetur ga ma'adinai ga gold ga sunan da yawa. amma har yanzu ba a iya sanin yadda za a yi amfani da su yadda ya kamata ba kiran mu dai ga shugabanni san cewa allah ya ba su lokaci su tsaya su ma ƙasa aiki wanda hakan shi zai sa a iya tunawa da su a ga kuma irin aikin bajintan da suka yi ba wai kokarin su dinga azurta kansu da kokarin ganin cewa kasar mu ta koma baya da ɗiban kudaden al'umma suna kai shi kasashen waje suna raya waɗannan kasashen mu kuma suna muna nama kasashen mu. To mun gode Malam Ibrahim Allah ramma yanzu kuma za mu je makwabciyar Najeriya jamhuriyar Nijar. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Nijar. To mana jan ka menene ra'ayinka? Abinda ana ra'ayi ina a samun yanci shekara 64 Allah kuma da ka muna sabili lalle Najeriya ta ga wuya ta ga daɗi kwarai amma ga yanzu ta kusa gaba ne yanzu amma a gaba ta da Najeriya ta gaba ta Najeriya da su jira zuwa na gode mu da Amurka umma malam Aliya daga dogon ta ce cikin jamhuriyar da To mu ma mun gode umma malam Ali yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja. Daga ina? Daga maradin local government gidan Gobawat. To muna jan ka dawa muke magana. Sunana Umar Makeri kakin dawa gidan goga maradin local government jihar Zamfara. To muna jan ka Umar Makeri. To alhamdulillah to wannan rana dai da muke ciki ranar demokuraɗiyya a Najeriya ƙasa ta Najeriya sai dai mu ce alhamdulillahi amma dai hakikanin gaskiya har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. duba da yanayin da muke ciki musamman jihata ta zamfara muna fama da matsalar tsaro kama daga rashin asibitoci ingantattu da rashin ruwan sha to hakika dai muna kira ga shugabannin mu su ji tsoron Allah su taimaka mana yankin mu na zamfara tana bukatar suna bukatar taimako musamman yankin arewacin Najeriya yankin yamma maso yamma hakika muna cikin tsanani muna kuma cikin bukatar taimako To mun gode Malam Umar Makeri yanzu kuma za mu sake komawa jihar Nasarawa. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Nasarawa. Da wa muke magana? Kuna tare kuna tare da Garba Sale na likitan rediyo daga karamar hukumar domin jihar Nasarawa. To muna jan kamalan Garba Sale. to alhamdulillah abu gaskiya za mu ce alhamdulillah mun gode Allah tunda Najeriya ta cika shekara 64 da samun yankin kai kuma najeriya tana nan a matsayin da na kasa daya a nan kiran da zan yi shi a gaskiya da shugabannin mu akwai ci gaba ta wani bangarori da dama amma mun talakawa da muke so ci gaba shi ne mu gani a aikace mu samu cikakken zaman lafiya da walwala da duk waɗansu abubuwa na ci gaban irin na zamani ya kamata a ce an haɗa kai an samu tsaro an kuma kawo sauƙin matsaloli na tsadan abubuwa da ke muke fama da shi wanda 'ya'yan mu su samu ilimi a samu ruwan sha a samu hanyoyi amma mu ji a nasara gaskiya muna yi gwamnan mu injiniya ya isu ne To mun gode Malam Garba Sale daga jihar Nasarawa. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin jin ra'ayoyinku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaicen Iran ta kaddamar da wani gawurtaccen harin makami mai linzami kan Isra'ila a wani al'amari da ke zama daɗa faskara da wannan rikici ke yi wanda aka kwashe shekara guda ana yi tsakanin Isra'ila da ƙungiyoyi masu ra'ayin jamhuriyar ta Iran a yankin. rundunar sojin isra'ila ta ce iran ta fara kai harin makami mai linzamin ne da misalin karfe bakwai da rabi agogon yankin na yamma kenan a yau dinnan talata sannan ta ci gaba da kaiwa na tsawon minti talatin ta ce iran ta cillo makamai masu linzami kimanin 180 a wannan harin. jami'ai a ukraine sun faɗi yau talata cewa wani hari da rasha ta kai ya ritsa da wata kasuwa a birnin kasan da ke kudancin kasar ya kashe mutane a ƙalla biyar baya ga wasu uku kuma da suka ji raunuka rundunar To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga abokiyar aikinmu Madina Dauda da ke Abuja bisa rasuwar kanwar ta Mrs. Gloria Kaya Gawon a yau talata da asuba bayan ta yi fama da rashin lafiya. Allah ya ba da ikon dangana ya kuma ba da haƙurin rashi amen. a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu mr chang Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.